اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تكدى أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan yammaci na 29 ga wannan wata na ramadan mai albarka hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana tara wanda ya zo daidai da hudu ga watan shidda ko 2018 gregorian calendar kamar yadda muka saba ba mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki yau insha allahu za mu tashi aya ta 33 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya karanta mana jiya kisar. 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wasalam guda biyu a lokacin da ɗaya a duka biyu suka gabatar da sadaka sai aka karbi ta ɗaya sai ba a karbi ta ɗaya ba da kuma abin da ya biyo baya na rashin biyayya da ya yi a mahaifinsa da rashin biyayya da ya a hukuncin da allah maɗaukakin sarki ya hukunta sannan kuma da ta'addancin da ya yi na kashe ɗan uwansa da kuma sakamakon da ya biyo baya da kuma abin da ya ja ma al'umma gabaki daya na cewa daga rana aka kafa cewa duk wanda ya sunnata wata sunna ta alkhairi ko ta sharri to zai sakamakon irin ta har yau su wata kiran duniya ta nade to yau kamar da muka faɗa za mu tashi aya ta talatin da uku, inda Allah da hukumar ke cewa bismillahir rahmanir rahim inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa aydihim ko wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al ardi Allah madaukakin sarki na cewa abin sani inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah abin sani sakamakon mutanen da suke muharaba da Allah suke yakin Allah madaukakin sarki ba su da wani sakamako tunda sun yaki da Allah wa rasulahu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'auna fil ardi fasadan suka tafi suna yada barna a ban kasa to ba su da wani sakamako kwace wato kinan an yi yuqatalu ya zama an kashe su aw yusallabu ko kuma ya zama an tsire su aw tuqatta aydihim ko a yanke hannayensu wa arjuluhum da kafofinsu min kilafin wato kenan ta sabani ayyun fa min al-ard ko kuma kore su wato kenan a ƙasa a musu exile wato kenan su bar ƙasar wannan aya aya ce wadda take tafi shahara a gurin malaman tafsiri da sunan aya ayatul muharaba aya da take magana akan al-muharaba al-muharaba asalin sa kalma ce ta yaki saboda ta zo da cewa jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula sakamakon wanda suke yakan Allah suke yakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tafsiri suka ce akwai isti'ara a nan wurin saboda ba zai yi mutum ya yaki Allah ba ba a taba shaye daga tsakanin Allah madaukakin sarki da mutum amma duk da haka sai Allah ya bada ibarar cewa yuharibuna Allah wa yuharibuna rasulahu suna yakar Allah suna yakar manzansa ala wajen isti'ara wato kin ai ma'anansa shine suna yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minan da suke tare da shi wajen kokarin bushewa hasken addinin musulunci sannan suna iya kokarin su su ga cewa sun waina hannun agogo ya koma baya to wannan sai aka dauke shi a matsayin yakin Allah da yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma problem din da suke barawa fa a annabi sallallahu alaihi wasallam suke barawa da mu'minin da suke tare da shi sannan wannan shine laifin su na farko sannan na biyu sai ya ce wa yas'auna fil ardi fasadan suna kokarin su ga barna ta faru a ban kasa su annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa abinda suke kokari shine islahi su ga an gyara a daidaita nan a daidaita nan su kuma kokarin su shine su ga an bata abin da ake sa a gaba bai ci nasara ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam so yake ya ga kafa musulunci su da zaman lafiya a kasa su kuma so suke su warga zaunin ya zama babu musuluncin babu kuma wato kenan zaman lafiya a ban ƙasa so da kawai su haka Allah madaukakin sarki yi su ko da a zamanin nan da muke ciki za ka samu duk gwamnatocin da muke da su a duniya a lokacin da suke kokarin su ga sun yi wani aibu na alkhairi to wani kuma kokari yake saboda siyasa shi kuma ya kori kari ya bata su ya zama wata kenan ba a cimma nasara ba yanzu ko kasa nan da muke cikin halin da muke ciki kenan duk lokacin da ake kokarin a ga an kawo zaman lafiya wasu kuma kokari suke sai an kawo a nuna duniya cewa a'a babu zaman lafiya za aka yi boko haram ta tafi ta gaskiya za a kawo wata boko haram yan haya su zo su yi wani abdan a nuna duniya cewa ai e da ake cewa an samu zaman lafiya cikin kasar nan babu shi ai sponsor barayi su je su yi ai sponsor inyamurai su da hankali ai sponsor waye ai sponsor duk kokari ake ya zama an yada fasadi a ban kasa saboda me manufar da ake so a cimma ta alkhairi wajen zamar da kasar lafiya da zamar da watakina kina al'umma watakina kina a cikin halika a fitar da su a halika kanika yi ya zama an sa su hanyar da hankalinsu zai kwanta don su tunanin gina kansu da kuma gina kasan sai ya zama wato kina ba za a cimma wannan nasarar ba su manufansu kenan akwai wanda aikinsu ne kullum hakan nan to to yas'auna fil ardi fasadan to shine sai Allah madaukakin sarki sai ba da wayannan hukunce hukunce ko dai a kashe su ko dai wato kina a tsire su ko a yanke hannayensu da su wato kenan ta hanyar sabani ko a kore su a ban kasa sababin saukar wannan aya akwai sababa da yawa wanda malamai suka kawo sababi na farko suka ce tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai ne wadda kuma shi ne ya fi wato kenan rauni a cikin sabbaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kafa musulunci mushrikai kuma suna kokarin wato kenan su zama sun rusa sababi na biyu suna ganin cewa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa ne kullum akwai tuka da warwara tsakaninsa yahuda madina da kuma munafukan madina idan ya yi nan su yi nan in ya yi nan su yi nan kullum abinda suke abin da haka su shi ne kawowa fasadi sababi na uku wanda shi ne ya fi shahara a gudun malaman tafsiri shi ne wato kenan wata waƙi'a ne ko hadisa ne ta faru tsakanin wasu kabila da ake kiran su oklin da urainata wayannan kabilu dama suna daga cikin mutanen da suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam problem idan mun ji tarihi a tarihi annabi sallallahu alaihi ya taba yin kunuti na kwana 40 akan waɗansu kabila saboda sun zo sun kama sun yaudare shi sun ɗabi sahabbansa sun je sun halaka su ya zo yana ta kunuti har sai da Allah madaukaki zai ce masa laisa laka min al shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun to wannan kabila su ne kabila ukulin da kuma urenata don haka a cikin kunutin sa wani lokaci har sai da ya zo na ambatan sunansu. to tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi an gina su akan mummunar gaba da mummunar kiyayya da kuma tunanin yadda za su yi su warware duk abin da wato kenan ya gina to wasu daga cikin kabilan nan bayan wancan matsalar da ta faru wanda ta sa har ya musu kunuti yanzu kuma su suka dawo gudun annabi sallallahu alaihi a madina suka ce sun musulunta bayan sun musulunta sai zan sun dan samu problem a sakamakon zaman su a madina na rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam aka mutunta su aka karma aka karrama su aka kai su suka sha aka ware wani gefe haka suna shan nonon rakumi da kuma fitsarin rakumin saboda wani rashin lafiya har suka warke da suka warke shikenan sai suka kashe a bayan gari cikin dare sai suka kashe mai kiwon rakuman ko kuma masu kiwon rakuman sai duk suka bi suka kashe su da suka kashe su kuma wayannan da mutanen da suke kiwon ne suna daga cikin mutanen ake kiran su annabati mutanen da suke zuwa su kawo abinci ko wani abu daga kasan sham ko wani abu makamacin wannan su zo su saboda ka sai suka kashe su bayan sun kashe su sai suka yanke hannayensu a kafin su kashe su suka yanke hannayensu suka yanke kafofinsu sannan suka ɗauko kaya suka caccake idanuwansu suka basu a haka kuma suka kore gaba gabaɗe suka gudu da su to saboda haka bayan kuma sun zo sun musulinta kaga yanzu kenan na farko sun yi ridda na biyu sun kashe wayannan mutanen ta hanyar wato kenan musula gari yana wayewa labari yana samun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce maza maza abu kafa su kafin azhar an same su kuma sun dab da shiga wata kenan garinsu ta yadda in sun cara mutanensu za su zo su aka kamo su aka dawo da su madina gurin manzan Allah sallallahu alaihi hankalin annabi sallallahu alaihi ya tashi sosai saboda walakancin da suka yi ma wayannan mutane don haka shine sai ya tunzira saraka yace to abinda suka yi shine abinda zamu yi musu haka sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya din cewa sakamakonsu su shine ayyukan talo a kashe su au sallabu ko kuma a tsire su ko kuma tukatta a idihin arjuluhum min kilafi a yanke kafar su in an yanke kafar hagun a yanke hannun dama in an yanke hannun hagun a yanke kafar dama haka za a musu min kilafin kenan sun haka nabi sallallahu sai ya sa wato kenan aka yi musu wannan hukunci irin yadda suka yi aka cacceke idanuwansu da kaya kamar yadda suka yi aka yayyake hannayensu aka wato kenan jefar da su a rana har suka mutu suna cewa a basu ruwa a basu ruwa a basu ruwa anas bin malik yake cewa ina ganin ɗaya daga cikinsa yana kamfatan ƙasa da bakinsa saboda wato kenan neman ruwa don abin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama wato kenan ciwo to saboda haka shine ya zama wato kenan sakamakon wannan to daga nan sai ya zama duk wayanda suka yi wannan sai ya zama hukuncin su kenan amma malamai suka bayani cewa ana gallaza hukuncin gwargwadon yadda shi mai hiraba din ya gallaza nasa idan ya zama kawai ya yi yaƙi da allah da manzansa ne sai suka ce an yi katalu sai a kashe shi idan kuma ko kuma in ya yi kisa kai in ya yi kisa shi ma sai a kashe shi in abin da ya kawai kisa ne sai a kashe shi in ya yanke hannu shi ma sai a yanke hannunsa idan kuma ya razana mutane bai kwaci kaya ba bai kuma abin nan ba to an kama shi ne auyen formula ɓarin sai a kure shi wato kenan a ban ƙasa kenan dan sai aka ɗauke ta matsayin hukuncin yan fashi da makami don wani an ɗauke sa matsayin yan fashi da makami amma kaga suna sun na farko akwai ridda ita kanta ridda kadai ta isa ta sa a kashe su saboda wasu suna tunanin cewa an musu hukuncin ya yi tsanani sosai amma in ka duba abu a hankali za ka cewa sun yi ridda ta aka ridda su ta cancanci a kashe su sannan sun yanke hannu yanke hannu ya cancanci a yanke nasu sun yanke kafa yanke kafa ya cancanta a yanke kafa su sun caccake idan masu kiwon da kaya da aka wannan ma ya cancanci a yi musu da aka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu a babin kisasi ne to idan ba aka samu yan fashi da makami ba su hada wa'annan abubuwan ba gwargwadon abin da suka hada gwargwadon wato kenan hukuncin da za a yi musu da in sun yi kisa za a kashe su in kuma kuma duk wannan yana nan kan hukuncin musulmi ne ba a kan arna ba in musulmi ai sun zo sun musulunta ko sannan sai suka yi yarda sai suka yi wannan hukuncin to yan musulmi ne haka za a yi masa amma idan ba musulmi ba ne fa shi kuma sai ya yi haka to za a yi masa hukunci gwargwadon abin da ya aikata min kabla an tagdiru alaihi ko eh, idan har kun kama su kafin su musulunta da za su yi wani hukuncin eh, eh, kafin ku samu wato kenan karfi a kansu sai suka zo da kansu sai suka ce sun musulunta to duk wannan ya sare a kansu duk gaba daya ya sare a kansu saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yajubbu ma qablahu ko at-taubatu tajubbu ma qablahu ko al-islamu wal al-islamu wat taubatu yajibani ma qablahuma da musulunci da tuba suna yankewa duk abin da mutum yayi na kafin su saboda haka amma su din ma in har sun tuba din min qabla an taqdiru alayhi sun tuba kafin ku samu wato kenan fawa a kansu kafin su ankara sai kuma je ku kama su suna na kafircin su sai a masu hukuncin da ya dace da su amma in sun zo suka ce sun musulunta to shi kenan duk wannan abin ya riga ya sauka wato kenan akan su to da kashe yasa sai dole limami ko sarki sai ya ijtihadi ya ga gwargwadon fasadin da mutumin ya kawo wato kenan gwargwadon hukuncin da za a yi masa Allah madaukakin zai ce zalika lahum fi dunya an yi musu haka ne saboda a walakanta su a gidan duniya su samu kaskanci wato kenan a gidan duniya don haka su wa'annan banu okulin din nan da mutanen baɗin tsurainata ba su sake dawowa madina suka bi kadin wannan hukuncin da aka yi mutanen su ba saboda sun san mutanen dama wato kenan ba su yi gaskiya ba saboda sun san mutanen dama ashe sun zo da nufin su yaɗa fasadi ne a ban ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zargi wancan mutane ke cewa idza sa'a idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla kaga shi ma ya zo Madina ne amma da ya fita ya dinga cinna wuta a jugar mutane ya dinga in ya ga dabbobin mutane ya fuda cikin wannan ya fuda cikin wannan dudan wato kenan eh, ya kawo ya waina hannun agogo baya ya kawo batanci annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan da awansa to haka in an kama su ga hukuncin da za mu so hukuncin da aka musu kuma zalika lahum kizun fi dunya wannan walakanci ne da Allah madaukakin sarki musu da kaskanci a nan gidan duniya walahum fil akhirati sannan suna da kuma a ranar lahira azabun azimun azabawa da take mai girman gaske Allah madaukakin sarki ya tana da musu wannan wato kenan su mintabi ne idan an je ranar lahira Allah madaukakin sarki ya ta da sa azaba wanda yake mai abin nan to mu je mallam illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim hmm. fa'lamu anna Allah ghafurur rahim Allah ma daukakin sarki ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu iko akan su kafin ku je ku kama su sai suka tuba suka bayyana cewa abin da suka yi ba daidai bane wato kenan sai suka tuba to shi kenan ai mun karanta a yakin a yakin uhudu wahashiyu ya shi ya yi sanadiyan kashewa sayidina hamza duk da matsayin sayidina hamza a musulunci kuma suka yanka cikinsa suka masa musula da dai sauransu a ƙarƙashin umarnin hindu matar abu safiyan amma daga baya kafin yaƙi ya ci su shi ya zo ya musulunta hindu ta zo ta musulunta sauraka yanzu kuma ba kaga babu babu abina amma da Allah ya sa an kamo su to shi kenan don haka lokacin da aka kamo washiyo annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya ce ya musulunta annabi sallallahu alaihi shi kenan na ji ka musulunta amma in na ganka zan rika tuna wannan abu don haka fa in sadata Allah ara waje haka fa fa'al in dai ka iya taimako na karar ni arba da ni da kai da Allah ka taimake ni kai haka don haka sai ya ce ya musulunta ya tashi ya bar madina ya koma wata kinan ɗa'ifa ya je ya zama sa har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tukun sannan ya dawo abin nan to amma bayan da aka iya da shi saboda ya riga ya musulunta ko yawwa duk da haka bai sami natsuwa a kansa ba sai lokacin da ya kashe abu sai lamatul kazzab sai ce hazihi bitilka wannan babban arne da kashe fansan wancan babban musulmi da na kashe yau to wallahu ta'ala alam taraka Allah madaukaki suke ce in dai baku samu dama kuka kama su suka zo suka musulunta kamar da Annabi sa alaihi wasallam yana gare ya kyale wa hashiyu tunda ya musulunta ya bar hindu ya bar sauransu to kuma haka nan ne saboda haka fa'alamu ku sani cewa annallaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki gafurun mai yawan gafara rahimu mai kuma jin kai ne sau da babu kofar da za ku samu wajen wata gidan kama su da wani laifi to mu malam ya ayyuhan lari na amanu ta kullaha wa ta ku ilaihil wasila hmm. wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Allah madaukaki zarki ce ya yi allazi na amanu ya kuma su imani kaga yanzu kidabe da muminai ake dan haka kowane mumini sai ya kaɗe kunnansa ya ji abin da Allah maɗaukakin sarki yake kira kai sai ce ittaqullaha lalle ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ayi ittaqullaha ij'alu bainakum wa bain azabillahi alwiqaya ku sanya shamaki tsakaninku da azabar Allah ma'anansa shine kada ku kada ku kuskura ku yi wani aikin da zai sa Allah ya muku azaba shikenan duk aikin da zai sa Allah ya azabtar da ku ranar lahira ta farko wannan in kun yi wannan kun kiyaye Allah in ma na ku kiyaye Allah madaukakin sarki kar ya muku azaba kar ya kama ku da laifi yawwa kar ya kama ku da laifi ranar lahira wanda zai sa a muku azaba to in kun yi wannan shikenan an zanna lafiya ɗaya kenan na biyu ce wabtagu ilaihi wasila ku nemi tsanantuwa zuwa gare shi ku nemi wato kenan tsanantuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi ne wato kenan duk abin da zai kai ku kusa da Allah maɗaukakin sarki ku nemi wannan abu ai tsani shi ne matakalan da za ka taka ka taka ka taka ka taka ka taka har ka je gurin Allah maɗaukakin sarki ko to duk abin da zai kai ka kusa da Allah maɗaukakin sarki wato kenan sai kai aikin sa sawa'un wato kenan a sallah ne sawa'un azumi ne zakka ne haji ne da sauransu wata rana wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Sauban ya kasance yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana kula da kamar mai masa hidima ne in zai shiga masallaci ya dauki takalmin sa ya ajiye in an fito da dauka ya bashi in zai kaza ya masa in zai nemi ruwa ya buko masa in zai menene kullum ga kokarin ibada kullum yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da ya nishadi sai ya ce mi roƙe ni zo abin da kake so ya yi shiru ya ce yau ta faɗi kenan eh, ya ce yau ta faɗi ga sassa in roƙe ga ya ce ya ce as'aluka murafaka ta kafin janna abin da nake so kawai shine yadda muke tare nan da kai a aljanna ma zama na kusa da kai an da misalin sai shiru ce wannan ya ɓaro ta <laughs> sai ce awa gaira zalika ka tambaye ni wani wannan ba wani din ka jawo da yawa sai ce innahu zaka wannan din dai shi ne. annabi sallallahu ya wasallam shiru yace to fa inni ala nafsika bi su sujudi ka taimaka min taimakon kuma a amfanin kanka da yawan sujada ka yawaita sallah ka yawaita sallah ka yawaita sujada ka sa kanka goshinka a gaban kala Allah madaukakin sarki don haka sai bashi wata kenan likeci ɗaya daga cikin hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga wato kenan Allah maɗaukakin sarki sannan akwai hadisi na ƙudisi Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana baya tsanantuwa ya zo kusa da ni ya matso kusa da ni ya tako ya zo kusa da ni ni da abin da raina yake so in ji Allah maɗaukakin sarki sama da abin da na farlanta masa Sadaka kenan kaga wasila ta farko wadda Allah yake so shi da kansa ka kusance shi shine aikin da Allah ya faranta maka aikin da Allah ya faranta maka na dole mai nazari a kansa sallah tana daga ciki azumi yana daga ciki zakka na daga ciki hajji yana daga ciki haka ne bayan wa'annan akwai wasu da yawa shi da iyaye shi da iyalai aiki da ka ɗauki alkawari za ka yi shi kawai aikin gwamnati ko aikin kamfani ko aikin abinan duk aikin da ya zama wajibi ne a kanka sai ka yi shi duk yana daga ciki duk yana daga ciki ba dai kullum kana masallaci kana ha'inci a gurin aikinka kuma ka ci halar kake ci ba saboda duk abin da ya zama Wajibin ka ne ka yi shi to wannan shi yana daga cikin abubuwan da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki sawa'un hanka harkar al'amarin nan yanzu misali kai kai da shugaban gari akwai wasu abubuwan da ya zama wajibi akan ka dangane da al'amarin gari kai ne shugaban makaranta akwai abubuwan da suka zama wajibi akan ka dangane da cigaban wannan makarantar kai ne shugaban anguwa hakan nan ne to duk abin da ya zama an dora ko kai ne shugaban aji duk abin da aka dora maka ya zama na wajibi a kanka to sai ka sauke shi in da za ka yi wannan shine hanya mafi kusa na farko wanda Allah yake son ka tsanantu zuwa gare shi da shi sannan sai ya ce wala ya zala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe bai na daɗa tsanantowa kusa da ni yana matsowa kusa da ni yana matsowa kusa da ni bin nawafili ta hanyar nafilfili nafilfili bayan yi farilla ya nafila bayan ya yi farilla ya nafila saboda nafila tana toshe maka inda ka samu tawaya a farillarka misali a ce ka yi kayi a zahar ana son a baka ka yi ta mai kyau ke yadda za a baka lada 25 cap to sai kai kana tunani kana nan sai aka baka lada 15 ina sauran cikoto yake ina goma to in kai nafila sai a dauko sai a cike wannan gurbi din kaga wanda baya yin nafila ba da wannan abin din kenan ita kuma sallah ita ce in ta cika ranar tashin alkiyama za a ce an karba sauran ayyukan mutum in kana nafila sai a dauko a cika in bata cika ba to in baka yi haka ne kamar yadda muka bayani da nan cewa in mutum ya yi azumi akwai zakatul fidiri da ya kamata a bayar ita zakatul fidiri na annabi sallallahu alaihi wasallam ce duhuratul lisai tana tsarkakewa azumi mai azumi don haka za ta zama ta cike kamar misalin wato eh, eh, sallar sallar kabli da badi ne a sallah in kai sallar ka eh, samu tawaya cikin ta kai kabli da badi kai kabli ko badi sai ya cike maka gudu to haka sadaqatul fitri take wato kenan a cikin azumi to saboda haka bawa ba zai gushe bai na kusanto da ni zuwa ga na filfili na aikin alkhairi ta hanyar sadaka ta hanyar sallah ta hanyar ibada hanyar da dai duk abin da ya kamata a ce mutum ya yi na alkhairi to a lokacin sai ya zama abin nan kenan don haka a nan yanzu wasila tana nufin duk wani aiki na alkhairi da zai kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya je ladani ya yi kiran sallah da ya kira sallah sai ya ce allahumma rabba a wata tamma wa salatul qa'ima ati muhammadin wasilata wal fadila ko wa ba su makamun muhammadin wa wa'atta sai ce halalahu shafa'ati kiyama A nan mutum yana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam alwasila shine duk abin da zai tsanantar da shi zuwa ga abin saboda akwai wani matsayi wanda mutum ɗaya ne ta zai riske shi a cikin alami na gaba ɗaya kuma Allah madaukakin sarki ya ya kwadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallam za a shi wannan da aka yake ce masa wa minan laili fata hajjat bihi nafilatan laka asa an yaba aka rabbuka maqaman Mahmuda. ka rika yin kokari da wannan alkur'ani da daddare ubangijinka ya kusa zai tada kai a wani guri ake kiransa makaman mahmud wanda ba wanda zai rike wannan makaman mahmud sai annabi sai mutum daya to saboda haka sai Allah ya ce masa in ka matsa kai ne za a baka wannan shi kuma sai ya ce mu kuma mu taimaka masa da addu'a mu ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadin lawasilatu wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan allazi wa'atahu Allah ka tada shi a wannan matsayin wanda ka masa alkawari don haka ya ce mu masa addu'a mu roƙi Allah ya ba shi wasila da fadila ya kuma tada shi wato kenan a wannan matsayi sau da kenan kaga wasila a gurin annabi sallallahu alaihi shine aikin da zai kai shi zuwa ga Allah wasila a gurin mu ma sai Allah ya ce bai barta annabi sallallahu alaihi sai ya ce mu din ma wabtahu ilaihi alwasila ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki tsana tsanantuwa anan ba wai ana nufin mutum ne zaka kama shi ya dauke ka kai ka ba mutum zai iya taimaka maka ka samu wannan saboda me ai zaka je kai karatu a gurinsa ko don da ka je kai karatu a gurinsa sa ya nusar da kai kan hanya ai ya zama wata kenan kamar tsani zuwa gare ka ko kuma wanda ka je ka sauraro azin sa wa'azin sai ga ya fahimtar da kai wani abu shi ma kamar tsananta ne amma ba ana nufin wato kenan ka je ka ce to shikenan ni na kama wannan shikenan ranar lahira ina kwance kawai zai zo kama hannu tunda mu mutanen sa ne ba a akwai wato kenan kuskure a wajen wannan fahimta din sannan bayan ya ce ku ji tsoron Allah ku nemi wasila zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce wajahidu kuma ku yi iyan kokarin ku ku yi jihadi fi sabilihi akan hanyar Allah madaukakin sarki jahidu anan sai bar shi wato kenan open ended sawa'un jihadi na takwabi ne sawa'un jihadi na ilimi ne sawa'un jihadi na kudi ne sawa'un jihadi na karfi ne duk wani abin da zaka yi musulunci ya ci gaba shine jihadi duk wani abin da zai an je yaki an dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raja'ana min al-jihad al-asghar ila jihad al-akbar ko yawwa kaga kenan ashe a gida ma ana yin jihadi saboda haka duk wani kokari da za ka yi a nan shi kuma wancan da ita ce itaqullaha matsala ce da ta shafi ka kai daya gu ilaihi wasila matsala ce da ta shafi ka kai daya amma yace jahidu fi sabilihi kuma za ka fito yanzu kai wani abu wanda musulunci zai ci gaba ta kowane irin dimension saboda aya yana da fadi mutane kuma daban-daban suke wani ta hanyar karantarwa wani ta hanyar wa'azi wani ta hanyar eh, sadaka wani ta hanyar gina masallaci wani ta hanyar daukan ɗawainiyar masu wa'azi ko daukan ɗawainiyar masu karantarwa ko daukan ɗawainiyar masu abin ko kaiwa tabarma a cikin masallaci duk irin wannan aiki dai da za ka yi zama ka ba da wata gudumawar ka da musulunci ya ci gaba to shi na ake nufi wa jahidu fi sabili idan kun yi hakan nan la'allakum tuflihuna la'alla za ku iya samun falaha falaha shine tsira wato kenan cin nasara a rayuwa a ce mutum ya ci nasara a rayuwarsa karansa ya kai sille har ya yi gaba shine an samu wato kenan falaha kenan to in kun yi haka da haka abubuwa guda nawa ittaqullaha sai ce me ibtagu ilayhi alwasila sai ce me wajahidu wai da abubuwa guda uku yana da kyau kowane ya tsaya ya nazarin su ya zai aiwatar da su a aiwace ittaqullaha ya allazina amanu kaga sai da ya kira ku da sunan mu'mina ce ya ku masu imani kenan dama kuna musulmi <laughs> amma duk da haka sai ce ittaqullaha yace wabtagu ilayhi alwasila yace kuma wajahidu fi sabilihi kada ka cikin wani abubuwa uku sai kowa ya kasa ya ga ta ina ne zai ittaqillahan sa ta ina ne zai nemi wasilan sa ta ina ne wato kenan zai jihadin sa sai ya zama ya sa wannan program kenan ya amsa kiran Allah madaukakin sarki saboda ai umurni ne duka ya bayar ittaqullaha umurni ne ibtagu ilayhi alwasila ne jahidu fi sabilihi duka ubun kuma malamar rusulu suka ce al'amru yaqtadi alwujuba idan lam yakun hunaka kareta tasrifu an zahiri ko kuma babu karina a nan gurin wanda zata ta kaddashe wata kidan gabarin zahirin sa to mujabala innal ladina kafaru إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta law anna lahum ma jami'an da da a kaddara a ce za a ba su abin da yake ban kasa gaba ɗayansa duk duniyan nan a ce ta su nemo kafiri wanda bai musulunta ba a ba shi duk duniyan nan a ce ta sani komai nasa ne mutanen nasa ne gidajen nasa ne kudaden nasa ne mulkin nasa ne komai ma nasa ne duk duniya gaba daya wa mithlahu ma'ahu an ninka masa shi kuma kenan ninkin duniyar nan sau biyu ninkin arzikin duniyar nan sau biyu komai na duniyar nan a ninka masa guda biyu nasa ne to yanzu ya mallaki wannan amma ya mutu babu musulunci ta haka ina zai ta koma makoma sauta to da zai <coughs> so a ce lafta dubihi min azabi mulki alqiyamati da za a ce to ga wuta ga kuma dukiyarka a karbi wannan dukiyar a yan taka ya zama ba za ka shiga wuta ba to wallahi da zai yadda wannan da za a yarda masa haka da zai yarda haka kuma da zai iya ɗauka ya bayar ɗin sai Allah ce matu ku bila minu ba za a karba ba ba za a karba a gare shi ba ya je ranar lahira ya bai wa Allah maɗaukakin sarki duniyan nan da abin da take cikin ta gaba ɗaya ce gashi Allah na baka ni dai kawai wato kenan a kyale ni Allah madaukakin sarki ce matu ku bila minu ba za a karba ba saboda me saboda sun mutu da kafirci sun mutu da kafirci kenan inda haka za ta faru wannan mun yi shi ne a babul fard a babu takdir an kaddara ne haka amma hakikatar shi ne da kafiri da musulmi kowa ya tashi mutuwa yadda ya dawo haka zai koma ko ba ka ba yadda ya dawo haka zai koma saboda haka zai tafi babu dukiyar in ya mallaki duk wani a duniya haka zai tafi ya barta zai tafi ya barta shine ka ga ranar lahira mutum yana cewa yana cewa Allah madaukakin sarki zan baka dana zan baka matata zan baka menene sai da karshe cewa man fil ardi jami'an mai jihi zai bada duk abin da yake duk duniyar nan gaba daya shi dai a tsayar da shi a ce masa kalla inna halaza inna halaza saboda ka wuta zai shiga saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai bashi daman wannan fansar ba la kubila min ba za ka fara inda zai kawo kenan kuma ma ba zai iya kawo wadin ba ranar tashi alkiyama kowa haka zai tashi walahum azabun alim dan da haka azaba wadda take mai radadi ta tabbata wa take na a gare su saboda mai saboda kafircin su to mu je malam يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الله ما دوك كين سركي ce, يريدون suna nufin an ya kurju minan nari za su fita daga wuta wannan ibara tana nuna cewa an riga an sa su a cikin wutan an riga an sa su a cikin wutan saboda me ba su samu duniyar da abin da yake cikin ta ba na su fanshi kansu kuma ma ko da sun samu alayira sun bayar kuma ba za a karba ba ma tukubila minhu don haka sai aka kaddara to tunda ba a karba ba yanzu ba musu ita ce wuta to za a saka su a cikin wuta da su a cikin wuta saboda haka duk wanda ya ga an tsindima shi a cikin ta ya nitse kasa kasa kasa kasa kasa kasa shekara saba'in tukun sai je ya taka dandan cikin wutan to duk kokarin da zai shine dago sama ya zamu ya fita yuriduna yakhruju minha za su yi nufin su fito daga cikin wutan wa ma hum bi kharijina minha amma ba za su iya fita daga cikin ta ba ba za su iya cikin fita daga cikin ta ba na farko da ma kofa ne in an zo za a bude in sun shiga sai a rufe sai a tsunduma mutum kuma to ta ina zai fito an sa abin da kwado an rufe kuma ga mala'iku suna jira ta ina kaga ba zai taɓa yiwuwa ba kuma sai guri ne wanda ke ifin ka banza in sun tafi babu wanda zai sake jin duriyarsu babu wanda zai sake jin duriyarsu saboda haka duk azabar da mutum yake sha sai dai ya ta shi kai da idansa Allah ka kiyashe mu daga wannan azabar kuma hun bikari jina min ha ba za su iya wata kenan ah, fita daga cikin walum azabun muqimin suna da azaba ta tabbata in an ce a kama fulani wane ya zauna a gari kaza to ya zama ɗan gari kenan ya zama dindindin kenan ko yauwa an ce makamu fulani matsayin wane matsayin da mana ya tsaya iyaka darajarsa kenan matsayinsa kenan in mu ɗauke shi a wajen abin nan to da su kuma azaba matsayinsu shine wannan azaba ne. ita ce abinda suka cancanta girmansu da darajarsu da mutuncinsu shine wannan azabar ko kuma a'a gurin da suke zama na zamansu na dindindin shine wannan azaba din don haka kenan kamar yana nuna cewa abu na har abada ne me yasa saboda sun tafi lahira da kafirci amma da da musulunci suka shi suka tafi wala Allah in sun shiga za su iya fita amma tun da suke kafire ne to kenan ba za su fita daga cikin wannan ba Allah madaukin cike sauƙin wani ta wani wasari ƙatu faɗaɗu aidiya kuma jaza an bi maka saba na kalamin Allah wallahu azizun hakim Allah madaukakin sarki ce wasari da ɓarawo wasari ƙatu da ɓarauniya hukuncinsu shi ne faɗaɗu aidiya a yanke hannayensu bi ma kasa ba a dalilin abin da suka tsoruruta na rashin watakilin adalci makansu kalan wannan shine hukunci da azaba da za a yi musu minallahi daga gurin allah maɗaukakin sarki idan mutum ya saci kayan wani hukuncinsa shine a yanke hannunsa in mace ta saci kayan wani hukuncinta shine watakilin a yanke hannunta wannan shine azabar da Allah maɗaukakin sarki ce a musu a sakamakon abin da suka aikata wato kenan na abin nan na laifi A nan me yasa Allah maɗaukakin sarki ya fara gabatar da barawo akan barauniya wasariku sai ce wasarikatu amma da aka zo kes ɗin zina sai ya ce wa zani can kuma sai aka fara gabatar da wato kenan mazinaciya da mazinaci saboda yiwuwar zina yawanci ba ta yiwuwa sai da haɗin kan mace a farko mafi yawa sannan a babin sata kuma kafin ka gani mace ɗaya ta yi sata za ka samu namiji shi ya fi ƙarfin hali akan wannan don namiji zai iya fita tsakiyar dare ya je jeji ya tare hanya bai san wa zai tara ba bai san da me zai same shi ba saboda tsabar karfin hali ya yi kwace ko kuma ya tsallaka gida cikin dare ya abina wanda ba za ka samu mata wata kina a cikin wannan ba da haka shi Allah madaukakin sarki sai ya gabatar da wato kenan namiji akan mace amma ala halin da mace da ta yi sata da namiji da sata duk sunansu barayi duk sunansu barayi yawa saboda haka ita kuma al'umma musulunci kullum so ake a tsarkake ta da aka a nan sai ya zo hukuncin ya zo a babin tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro ga aya tana ga kama ba za a iya tauna ta ba sai aka ɗebo tsakuwa aka dinga taunawa ramamus tana ji kaga dole gabar ta fadi to saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce yadda za a tsarkake al'umma shine kawai in an kama barawa yanke shi to duk lokacin da aka kama mutum da sata aka yanke shi aka yanke shi hannunsa ya zama kowa ya sani kuma a idan mutane aka yi wannan abu to wa'azin da zai zama sai an yi shekara goma ana kallon wannan wa'azin gaban mutane na faduwa sau da duk lokacin da mutum ya zo zai sata zai tunanin hannunsa yanzu bayan an kama ni wannan za a yanki sau da aka sai ya zama bai ba zai yi ba da aka shi sa sai ya zama wato kenan kamar da cin yake cewa lakun fil kisasi hayatun da haka a nan cikin wannan hukuncin ma wato kenan akwai hayatun idan har ya zama in an yanke in ya ji tsoron kar a yanke hannunsa sai zama bai yi sata ba yanzu na farko an kiyaye masa hannunsa a dalilin wannan barazanar na biyu kuma an kiyaye dukiyar wanda zai dauka a dalilin wannan barazanar da haka babu abin da zai sa a daina sata a ƙasa in ba wannan ba in ba wannan ba duk wanda ya sata kawai a gundule hannu duk wanda ya sata a gundule hannu duk wanda yanzu a yanke hannun mutum goma ka gani sai an shekara goma ka sake kama wani ba a lokacin da aka ce an fara yanke hannu amputi na farko a jihar zamfara kudi ya fadi dubu biyar sai da ya kwana biyar sati guda babu wanda ya dauka tsantuwa ma sai da ta zama abin abin saboda kowa ya duba zai ga hannunsa kuma da allah ya sa musulmi sun daure sun ci gaba da wannan to za ka nemi sata a kasar musulmi ka rasa za ka nemi saboda allah yana da sanin abin da yake ya kaje ya zo don haka aka ce a yanke hannu mikidarin abin da za a yanke hannu a kansa shine ne abin da ya kai rubu dinari ko rubu dinari saboda haka Allah maraukin sarki sai ya ce a yanke hannun mutum idan ya sace abin da ya kai rubu dinari a bisa wato kenan intifaki na jamhur minal ulama jamhur na malamai sun tafi akan cewa abinda za a yanke hannun mutum sai ya kai rubu'in dinari rubu'in dinari kuma shine akalla sadaki kenan ko ranan dubu nawa muka ce a nan gurin dubu sha bakwai ko ko sha shida da dari biyar ko dubu sha bakwai ko wani abu makamancin wannan idan kimar abin da mutum ya sata ya ya kai hakan na to sai a yanke hannunsa amma wasu daga cikin malamai suka ce wallahi ko bai kai haka ba za a yanke me dalilin ku suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu sarika yasriqu al-baydata fa tuqta ayru Allah wadan mutumin da zai je saci koi a yanke masa hannunsa wa yasriqu al-hablata fa tuqta ayru Allah wadan mutumin da zai je saci igiya a yanke hannunsa sai suka ce to kenan in mutum ya saci abin da ya kai kimar kwai za a yanke hannunsa ko ya saci igiya da za a daure wani abu da sunan sata to za a yanke hannunsa za a yanke hannunsa to amma jamhur suka ce a a wato kenan haka za a yanke to sannan idan mutum ya zo inda a ce eh, nawa ne diyar hannu in mutum ya sare hannun mutum in mutum ya sata in mutum ya yanke hannun mutum nawa ne diyar hannu rabin diya rabin diya shi ne ragumi nawa ragumi hamsin ragumi hamsin in ka yanke hannun mutum a fada ko a wani abu sai ka biya ragumi hamsin saboda an kaddara ya ka raba masa rayuwarsa biyu ka zubar da wato kenan eh, abin don haka wasu musashirikun da suka yi tunani sai suka ce a'a to ya za a yi in ka yanke hannun mutum za ka ba da wato kenan eh, eh, raƙuma 500 ko kuma dinari raƙuma na raƙuma 50 ko kuma dinari 500 tun da dinari dubu ne nan akwai tanakudi a cikin alkur'ani ya ce in an yanke hannun wani a ba da rabin diya shine dinari 500 nan kuma ya ce in mutum ya saci naira 17,000 a yanke hannunsa kuma duwa a cikin alkur'ani kaga akwai tanakudi ko? da aka sai ke cewa tanakudun malana illa kuta laha wa an bi maulana minan nari yadun bi kamsi ma'inin asjudun wudiyan ma balu ha qutiyat fi rub'i dinari an samu tuka da warwara a cikin alkur'ani hannu diyarsa shine dinari 500 me yasa za a yanke ta a rubu'in dinari daya eh a rubu'in dinari daya wani malami yana gani sai ya dauki baiti sai rubuta masa ansa sai ce masa siyanatul mali siyanatin nafsi aghlaha wa arkasaha siyanatul mali fa fahim hikmatal bari kiyayewa rai siyanatin nafsi kiyayewa ran mutane aglaha shi yasa ta yi tsada saboda karka yanke hannun mutum aka ce dinari 500 ne rabin diya ne ko kuma rakumi 50 saboda ka idan mutum ya tunanin kudin da zai biya raƙumi hamsin ko dinari ɗari biyar ba zai yanke ba to yanzu an kiyaye ran wanda za a yanka din domin a wajen yanke hannun za a iya masa sanadiyar mutuwa wa arkasa hasiyanatul mali sannan kare dukiya kuma shi ya sa darajar hannun kuma wato kenan ta zama ta fadi mun gane wannan yanzu aka ce ko rubu'in dinari ka taba za a yanke wannan hannun yanzu ba za ka taba ba tunda ba za ka taba ba kuwa kaga automatically yanzu an kare dukiyar mutane mun gane wannan al'amari saboda kiyaye ran mutane aka ce hannu yana da tsada sai an ba da dinari 500 in ka kuskura ka yanke to za ka kyale hannun mutane don haka an kare rayuwar mutane saboda kare dukiyar mutane sai aka ce ko durbu in dinari ka taba za a yanke hannunka don haka ba za ka taba don haka an kare dukiyar mutane haka shine ba shi amsa ce siyadatin nafsi aghlaha wa arqasaha siyadatil mali fafham hikmatal bari yace ka fahimci hikimar Allah madaukakin sarki a wannan saboda a dama makasu da shari'a abubuwa nawa ne ta kare maka rayuwarka ta kare maka mutuncinka ta kare maka dukiyanka dama shine makasu da shari'a ko ta kare maka kuma lafiyarka to saboda haka yanzu kaga an samu wato kenan Ah, an samu wannan da aka shi sa wadda yake cewa a tsari ko tsari ka tufa karbo ya huma sai ce da za a bi maka saba sakamakon abin da suka yi a aiwatar ne don haka wallahu azizu Allah maɗaukakin sarki wato kenan buwayi ne hakimin wanda yake kuma wato kenan gwani to mu jimala فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم الله ما دوكتين ذلك فمن تابا دوان دي توبا min ba da zulmihi bayan zaluncin da ya yi sawa'un wato na sata ne ko wancan muharaba da muka yi magana akai akai bayan wannan sai ya ga bai dace ba sai ya tuba wa aslah sai kuma ya gyara al'amuransa duk abinda ya riga ya yi a baya ya nadamansa ya cika sharuɗan wato kenan tuba guda hudu ko guda uku ya zama ya daidaita bayan Allah ya tuba alaihi wa Allah zai karbi tubansa Allah maɗaukacin sarki zai karbi tubansa saboda haka shi yasa idan mutum ya yi wasu abubuwa na sabo a baya ko wani aiki na abin a baya daga baya sai zama mutumin kirki to ba a son a kama shi da wannan tunda Allah da kansa zai yafi amma mu al'umma mu ba mu da wannan yafiya din saboda haka sai ka ce a ba wani kaza kaza kwanaki ma yake kaza ne nan yake shi ga ayyansa yake kaza kaza a'a duk ya dena fa wa'annan abubuwan ya fito ba kuma ya gyara to babu hikima a sake dawo masa da wannan ana kama shi da wannan laifin saboda me fa inna la yatubu alayhi Allah da kuke sarki zai karbi tubansa da tun Allah zai karbi tubansa kai me yasa ba za ka karbi tubansa ba inna Allah ghafurun lalle Allah da kuke sarki mai yawan gafara ne rahimu wanda ke kuma mai jin kai ne to mu je alhamma alam ta'laman allaha lahu mulku samawati wal ardi يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله بارك فيك دريتي علم تعلم shin ba ku da masaniya ne an cewa Allah madaukakin sarki lahu mulku samawati wal ardi mallakan samai da kasai sun tabbata a gare shi ba ku san da wannan ba ai ma'ana duk abin da yake sama da duk abin da yake kasa duka mallaka ne na Allah madaukakin sarki saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya mallake shi azibu mai yasha'u Allah shi yake azabtar da wanda ya ga dama don haka baka da yancin kai hukunci ka ce wani yana wuta baka da hukuncin ka ce wani ba zai shiga aljanna ba baka da hukuncin ka ce wani kaza ne Allah shi yake yi a wanda ya ga dama azibu man yasha'u wa ya liman yasha baka da yancin ka ce wani dan aljanna ne kai tsaye baka da yancin ka ce wani ayyafaffe ne baka da yancin ka ce wani bai da matsala ranar lahira a'a duk wannan abun a hannun Allah madaukakin sarki gidan haka da gafara da azabtarwa duka a hannun Allah madaukakin sarki suke sai a bar masa kawai kenan kayansa wallahu kadirun lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne ala a kan kowane abu to alhamdulillah ah, za mu dakata a nan insha Allah ta'ala mun tsaya aya ta arba'in idan Allah maɗaukacin sarki ya kai mu da rai za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya idan kuma Allah maɗaukacin sarki bai sa mana daga cikin wanda suke da rai zuwa wancan lokacin ba to duk wanda Allah ya sa za su ci gaba da wannan karatu sai a tashi daga wannan aya ta 41 a cikin wannan sura ma'ida sura wanda take mai albarka so da dama kamar da muka faɗa yau za mu rufe wannan karatu mai albarka insha Allah ta'ala za mu rufe shi a wannan lokacin ga kuma mai girma sarkin nan ya kawo mana ziyara saboda musharaka wajen yin addu'o'i da za a yi a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya amsa mana to da ka za mu dakata a nan insha Allah Allah da maɗaukacin ziki duk abin da muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana Allah gane da mu kuskura abin da muka faɗa na daidai Allah da maɗaukacin ziki ba mu sa ya ba mu ikon aiki da shi alhamdulillah rabbil alamin wa akhiru da alhamdulillah rabbil alamin tambayoyi wanda za a mana kafin a fara akwai filin ansa tambayoyi kuwa hmm? babu lokacin ansa